a jiya ne shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar yobe ta bayyana sakamakon zaɓen ƙananan hukumomi da gudanar ranar asabar a jihar shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar ne dai alhaji muhammad jora abdu ya bayyana sakamakon zaɓen ga manema labarai inda ya ce jam'iyyar apc ne ta samu nasarar lashe dukkanin kujerun ƙananan hukumomi goma sha bakwai da ke faɗin jihar wannan ne dai karo na uku da gwamnatin jihar yobe ke gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar alhaji ibrahim gaidam don hawar sakaragar mulki a jihar sai dai wannan sakamako ya zo ma mutane mutane da mamaki ganin cewa dukkanin shugabannin ƙananan hukumomin guda goma sha bakwai a 'yan jam'iyyar apc ne wato jam'iyya mai mulki a jihar kuma babu wani abokin hamayyar da ya kalubalance su sai dai an samu wasu 'yan takarar da suka tsaya neman kujeran kansiloli a wasu gundumomin a gaskiyar magana duka ƙananan hukumomi a ciyamomi duka sun zo a ƙarƙashin tutar jam'iyyar apc ne gaba ɗaya akwai wata jam'iyyar da ta fito ta tsaya takara ne ko kuma duka 'ya'yan jam'iyyar apc ne kawai zalla akwai misali kamar yadda na ce a fortiskum akwai ɗan takara da ya fito a jam'iyyar ncp to daga ƙarshe ban san dai me ya faru ba sai ya janye ya tafi abin shebar abin kuma sun rubuto a rubuce cewa shi ya janye kamar a halin yanzu za a iya bayyana ƙananan su waɗannan kansuloli su ma iya cewa daga jam'iyyar apc ne ta lashe ko kuwa ko su jam'iyyu ganin cewa kaya bayanin cewa jam'iyyu bakwai suka shiga wannan zaɓe eh to a gaskiya ba zan iya maka bayani akan wannan ba da yake su suke kaddamarwa kamar yadda na ce idan mun ce za mu yi bayani akan waɗannan kansuloli kar ka manta akwai kansiloli 178 idan na ce zan bi ɗaya bayan ɗaya zai ɗauke mu lokaci wanda kuma a gaskiya a yanzu ba mu da wannan lokacin ko fuskanci matsalar maguɗi ne ganin cewa kamar jiya na ji ana suna koki a cikin garin zama turo, an samu a wasu da ke kokarin yunkurin magudi haka na zaɓe a gaskiya ni ba wanda ya kamun wannan koke kuma kamar kullum ina gaya wa jama'a duk inda suka ga akwai alamar maguɗi. to kamata ya yi musu kawo mana rahoto su ce mana ga guri kaza fa ana kokarin ayi abu kaza duk abin da bai zo maka ba a gaibu ne ka tashi kawai ka ce bari ka yaƙi a kai. Na kuma tambayi wani saurari da ya tsaya takarar neman kansila a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar CDC wanda ya ya zargin cewa an musu maguɗi kuma ba su amince da wannan sakamakon ba. Kama dai abin da ke cewa. Na farko sunana Ajiya Gana Ibrahim. Dan takarar kansilan Bindigari Buhari a ƙarƙashin jam'iyyar karamar hukumar damaturu ɗaukar zama. To ya kuka ji ne game da wannan sakamakon zaɓe da aka bara yanzu haka? Eh to sakamakon zaɓe sai dai mu ce kawai mu dai mun ga abin da dai gwamnati ce kawai. Domin a gaskiya al'amari mun gudanar da zaɓe zaɓe mu ne kan gaba. To gwamnati ta sa jami'an tsaro sun je sun koli ejen namu wasu ma an ke su. murya wajen ɗari bakwai da arba'in suka dangula da hannun suka zuba a cikin hakan. Don cewa yanzu kusan aya cewa jam'iyyar APC ne za a ce ta lashe dukkanin zaɓaɓɓu kama daga ƙananan hukumomi har zuwa na kansiloli ya ku kuke ji ne a matsayin ku na 'yan siyasa a jihar Yobe. A to wannan zane da suka gudanar kawai na biya kai mu ɗin ma kishi ne sa muka yunkuro. Malam Ajiya Gana Ibrahim kenan dan takarar kansila ƙarƙashin jam'iyyar CDC kokawa kan sakamakon zaben ƙananan hukumomi da aka gabatar a jihar Yobe. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Damaturu jihar Yobe, Najeriya.